Bismillahir Rahmanir Rahim. Halin rayuwa. Babi na goma sha takwas. Ai sai da na fito tsakar gida sai na ce mata, Baba, in dai wannan katifar ce to ba taki ba ce ta inna ta ce, dan haka ko kin fito da ita zan karɓe ta. Shiru dai bata tanka min ba ina shiga ɗaki na na gane hikimar da babu lantana ta yi Saboda ganin Asabe da ne kan gadon a kwanta ta babbake ko ina. Ki bani gado na na faɗi hakan tare da ƙoƙarin janye katifar da ke kan gadon. ban san yadda aka yi ba sai gani na kawai ne muna wani irin dambani da asabe damba mai tsanani irin na kwatar kai da ke ta asabe bugi ja'ira karki yi mata da wasa da babalanta na ke gaya mata kenan sallau ya dogara sandar shi da yake dingisawa ya fito daga ɗakin shi kwanaki tara da yin abin har lokacin bai gama warkewa ba baba kenan za ki ƙara ba mama iyaye suna yi wa 'ya'ya tattalin abin arziki suna gudarwa 'ya'yansu fitina amma ke kullum cikinta kike jefa su babalanta na taya maza ta juya gare shi ta kafa mishi wani gigitaccen mari kau tamkar ba shi ta gaurawa irin marin ba bai motsa ba daga yanayin da yake ni kam ko sau nawa zaki mare ni ai zan gaya miki gaskiya tun da dai an ce mini uwa ta kwarai tana yarda da shawarar 'ya'yanta matakar su din sun kai munzali na mallakar hankali ke asabe in kin yarda ki bar faɗan nan faɗa ne fa na rashin gaskiya yarinya tana zaune a gidan ubanta mun zo mun kankana komai ai da gaske ne kowa a nuna mashi gidan uban shi mu tafi mana sallau ne yasa sandar shi ya raba tsakanina da asabe muka rabu da yake daga ni har ita babu wanda ya ji alama na dukan mu muna son rabon da aka yi sai dai hakan bai sa na yarda da mu kwana mu biyu akan gadona ba balle a je ana fito da katifar babana a bata shi a bar shi akan wayar gado duk abin da ke faruwa babana yana daki yana jin komai amma bai ce uffan ba har aka yi aka gama ina jin ko shi ne abin da ya fi ɓata babalanta na rai ta shiga ɗaki ta fito ta ɗebo gyalenta ta fito tana faɗin zuwa asabe fito nan yau kam in kai ki gidan uban nan naki da kullum ake yi min gorin shi ta tasa ta a gaba suka fita suka bar gidan na je na kulle kofar gida na zo na hau gadona na kwanta to sayan babana ya yi matuƙar kama ni babu abin da ya fi komai tsayawa a rai, na irin kifin nan da babalanta na ta jefa wa laya a baki ta ɗaure da zaren lilo ta sa aka je aka jefa a rafi wai 'yan uwan shi su cinye shi a haka zuciyata ta raya min cewar wataƙila yi ta yi don ta ɗaura bakin babana komai ce kar ya ce mata komai tun daga shi komi za a yi a gaban shi ba zai buɗe bakin shi ya ce don me ba to wannan ya yi ta zama a haka kenan wannan shine abin da ya fi komai damuna a haka har gari ya waye na tashi ne sallah na je na gaida babana na kama hidimomin gida na gyara gidan tsaf lungu-lungu duk inda ya daɗe ba a gyara ba na gyara shi komai ya tsaf babana ya fito daga ɗaki ya sa hannu ya ɗauki kwandon shi kasuwa yake nufin tafiya ne maza na ce mishi la baba har za ka tafi kasuwar baka karya ba cikin natsuwa ya kalle ni ya ce min da wani abu ne a gidan na ce mishi i baba ya ce min to ya nemi wuri ya zauna a kan shimfiɗar tabarmar shi na kawo mishi lafiyayyen abin karyawa ya karya abin da ya daɗe bai samu hakan ba don tuni babu lantana ta daina ba shi abin karyawa yaron nan ba yana nan a ciki ba na ce i baba ya ce to ba shi muna ko babu ne in rage mishi anan na ce akwai ni ɗiba an je na kai wa sallau na dawo na zauna a gefen shi gabana ya faɗi ganin yadda wuyar rigar shi ta yi dikin dikin babu wannan rigar taka ai ta yi da ka canza wata mana ya sun koyar da kan shi ga rigar alamar yana ƙara duba ta ai duk rigunan na masu datti ne na ce to ba ni in wanke maka su ya ce to kafin ya sake cewa ko ki bari sai gobe saboda sabulu na ce ba ni kawai baba akwai sabulu ya ce to isiyaku ne ya wanke min kayan ya goge su ina kallon yadda suka tsufa suka zama yan fake-fake saboda jin jiki yayin da zuciya ta ke tuna min da daɗewar da ne ban ga babana da sabon ɗinki ba ko da kuwa da sallah ne komai nashi a hannun babalanta na yake ita kuma bata da adalolin cewa shi ma ya yi wa kan shi don a ga mijinta fes ta da 'ya'yanta kawai take yi ko ni ma da zanin shi nake jira in ɗaura to da yanzu ta kai ma ba da na ɗaurawa don sun sallar farko da babalanta na ta a gidan ba ta sake sawa an yi min sabon ɗinki ba ranar a kicin ne girki na ban je zaure ba muka zauna tsakar gida muka yi hidimominmu na zuba a kwano na baiwa isyaku ya kai wa mansur ni kuma na ɗauka da sauri na je na kai wa babana na zauna na tsare mishi tumatirin shi ina yi mishi cinikin yayin da shi kuma ya koma ɗan lungun ya ci abincin shi saboda babana mutum ne mai kunya a hanya ina riƙe da kwanon abincin da na kai mishi ina tunanin daga yau in dai zan yi girki to kuwa zan zuba in kai mishi sannan ba zan sake barin babalin na da wankin shi balle ya je yana yawo riƙin dikin yana dawowa da yamma na je na wanke bayan gida na kai mishi ruwan wanka yi ya fito na kawo mishi wankan kun kayan shi ya saka yana ta addu'a Na ji daɗi cikin raina har ina tunanin ashe dai in ban da babalantana da babana bai canza min ba. Kwana uku da tafiyar babalantana sai ga ta ta dawo. Tsofaffin ƙawayenta suka dawo da ita su Delu da sauransu. Suna kallo na ina kallon su ban ce musu ƙara ba sai gida kai suke yi nuna alamar mamaki. In gumu ta gumu kuma sai juya su yi kuskus ɗinsu. Wataƙila don a na suke maganar yasa suke yin kuskus ɗin don daga baya na ji su suna cewa ai ɗan halal bai manta mafari. to ita lantana da ta samu fili ta miƙe kafa sai ta ce babu shegiya sai ni in ban da dai hannunka bai riɓewa ka yanke shi kayar kuma hausawa suka ce wai naka sai naka yaushe zan sake shiga wannan maganar ko ni cikin zuciyata na yarda da maganar delu cewar da sa hannunta babu lantana ta samu yin abubuwan da ta yi wa babana don haka na ƙudura wa raina wannan karan ba zan taɓa yarda in ga za a sake mishi wani abin in zuba ido ba sai dai ko su yi a ɓoye amma ba iri-iri ba irin na da suka fito suka wuce na a tsakar gida ina jin da Delu tana faɗi lallai wannan yarinya ta riƙa ita kuwa babalan tana faɗi take ai ta wuce duk yadda kuke zato ni kuwa na bi su da kallo a zuciyata na ce duk sun koɗe sun ya matse babu wata mai kyan gani a cikin su in banda babalan tana saboda ba su sake samun wani mai tsatsayin aka ba da zai kwashe su a matsayin aure ba washe gari da safe na shiga kicin na koma can lungu ina aiki na na bar wa babalanta na nata wurin da na tabbatar zai ishe ta tana isowa sai ta ja ta tsaya daga waje to fito ki bani wuri ko dan ba zai yiwu in zauna ni da ke a kicin ba ga ƙugu na ga naki mai wuri ya zo sai mai tabarma ya naɗe ne kamar ban ji ta ba na ci gaba da aikin da nake yi ko baki ji ni ba ne? na ce ki ɗauki kayanki ki koma zaure ina ce dama a can kike aikinki na ce gaskiya ba zan rinka girki a zaure ba bayan ga kicin a gidanmu ehe na yi shiru ko kallon inda take ban sake yi ba to bari ya zo ya raba wannan fitinar don na gaji da rashin kunyar da kike yi min ta jiya ta tafi ni kuwa na girki na na zuba na zuba yadda na saba na je na kai baba na wurin shi na dawo da kwanukan sannan na zauna na cinawa yara ma suka ci nasu suka watse kwana biyu a jere babalanta na bata girki bata baiwa babana komai sai in ya fita ta san abin da ta ci ta baiwa sallau wai ba za ta sake yin girkin ba sai ya raba girmar da ya haɗa ya hana ni shiga kicin don yin komai tunda a kicin na matar gida ne ni kuwa komai nai in zuba da yawa in kai mishi ko mai fura da nono mai kyau na gani sai na saya na kai mishi ko ta lura ta gane bai samu matsalar da take so ya samu bane tunda in dai ya yi magana sai hakan ai ta san ba zai yi ba saboda ita ta yi mishi wannan sanadin a karin banza ga koma shiga kicin ɗin tana yin girkin ga kuturina ga nata gaba ɗaya al'amura suka cakuɗe wa babalin tana saboda ta gane kwata-kwata na daina tsoronta ‘ya'yanta da take sa su azabtar da ni kuma ta gane ba zai yiwu ba saboda su dukansu sun tsorata da abin da ya samu sallau rannan ina zaune a ɗaki na sai ga asabe ta dawo har da jakarta da ta tafi da ita akan za a kai ta gidan ubanta ita ma Ina ganin ta na hannaye na duka biyu sama na ce, Ubangiji na gode maka. Na ga sa uwata ta haife ni tare da ubana da ka jarrabe ni da maraici. Ba ka jarrabe ni da na uban ba, sai ka rufa min asiri ka zaunar da ni tare da shi. Ka kuma sa shi ya so ni bai taɓa yarda da shawarar mugaye ne ya ba da riƙona ga wasu ba. Na shafa a fuskata na gyara zamana a bakin gadona. Da wa kike waɗannan maganganun? Ta yi tambayar a fusace. na ce da wanda ya tsargu tunda ni dai ban ambaci sunan kowa ba ina zaune a gidan ubana kuma to ai babu wanda ya isa ya hana ni yancin yin magana haka kawai in mutum ya ga abin da nake yi bai yi mishi ba to kowa ya je gidan uban shi mana inda a gaskiya cikin lamarin ai cewa aka yi ki je a kai ki wurin naki idan ki huta gorin da ake yi miki to sai kuma ki dawo mana yau an dawo din sai ki yi abin da zaki yi na ce babu abin da zan yi sai gori babu kuma mai hana ni Muna cikin haka sai ga Isiyaku ya shigo da saurin shi. Murmushi yake ta yi alamar yana cikin farin ciki. Na kalle shi na taya shi murmushin. Don na zole shi na ce mishi, yaya na, ya na ganka da jallabiya har da bagaruwa da dabino ko makwabcinku Alhaji Madugu ya dawo ne. Ya ja wani mummunan tsaki kafin ya ce, Na rantse ta mere da gangan kike yi. Alhaji Madugu da ko kitangar gidan shi bai yarda ka taɓa shi ba, shine zai da Umara ya bi mu da tsaraba irin wannan. Yaya Mubarak ne, wajen mu goma ya baiwa ya shiga lissafa min yaran na gidaje daban-daban. Na ce Ubangiji ya karba musu ibadar da suka yi. Addu'o'in da suka yi mana ya karba mana ya ce amin. Daɗi mai yawa ne ya kama ni don ko ba ƙaramin kewar Mubarak ne ba. don sauƙi-sauƙin abin ma shi ne Mansur ya rage min kewar tashi da ba ƙaramar wahala na sha ba. Za ka share zauren nan ne isi ya murmushi cikin yanayin noƙewa. Gaskiya ki yi haƙuri an mai da gida za ni in yi wanka in sa kayana zan je in raka yaya Mubarak sallar Juma'a. Na ce to babu laifi sai kun dawo. Na koma ɗaki na zaro tsintsiyar zaburi na nufi zauren don in ƙara a killace zauren. Saboda in ya zo ya samu wurin cikin tsafta tun da na san tsohuwa daga masallaci nan zai zo. Ina sharar zauren ina lissafin rabon Mubarak da gida a zuciya. Na ce kwana ashirin da uku daidai kwanakin sun tafi da yawa al'amura masu dama sun faru a bayan shi. Ga shi dama mun daɗe babu wata mu'amala a tsakaninmu tun kafin tafiyar shi hidimar ƙasa. Ko da dai shi ma ba mai hira ba ne balle in ce za mu bai wa juna labarai masu yawa. Ni kam zan yi ƙoƙari in koyi ba shi labarin abubuwan da aka yi a baya nan. Ina cikin haka sai kawai na ga wata gabjejiyar kafa ta ko cikin zauren. In ɗaga ido don ganin mai ƙafar baƙon babalanta na na gani yau ma ya dawo ko me ya kawo shi kuma oho. Wani lallausan ɗan murmushi da ya sake bayyana min da hakoran gwal din shi ya ma Nan da nan kuma ya sake kifta min ido wai sigina yake yi mani. ne maza na sake banka mishi wata irin uwar harara kamar dai yadda muka yi da shi wancan karan. Ya wuce cikin gidan ya bar ni ina tunanin maza suna tafiya masallaci don yin sallar juma'a. Shi kuma ya shigo gidan mata zai zo ya naɗa kafa ya yi ta zuba zance. Mai ya kawo ka gidan nan yau kuma? Ta yi mishi tambayar bayan ta miƙe tsaye ta tsira mishi idanuwanta tana kallon sa. Kai ke kam hajiya na baki iya karɓar baƙo ba to alheri na zo miki da shi. Ai baka da shi ne. Ko ka ambace shi an gan shi a farko to sai ka biyo bayan shi da wani sharri. To babu laifi duk abin da kika ga dama ki gaya min ni na ga abin ke na sa a rai ya gyara zama kan tabarmar tashi. Na shigo gidan da nufin wucewa in je in yi wanka, idona ya kai kan sinkin kuɗin da ya tura mata, tare da faɗin, in ga wannan riƙe naki ne. In maganar da na zo miki da ita ta samu karɓuwa a ki to wannan ɗin ba komai ba ne illa taban alherin da za ki samu a wurina. Ta zuba mishi ido tana kallon shi ba tare da ta taɓa kuɗin ba, har sai ka yi min bayani na ji inda zancen naka ya dosa. sannan in na ga za su ciyo in taɓa in babu abin da ban sani ba a hali irin naka ba ka fidda kwabo matuƙar baka hango yadda za a yi ya jawo maka sisi su zo tare ba na shiga wanka na na bar su suna maganganunsu ban ji abin da suke faɗi ba saboda bayan gidan a lungu ne na kuma rufe kofa wanka mai kyau sosai na tsaya ne saboda a yau ina matuƙar ɗokin saduwa ta da mubarak to mahi saurare Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya.